Juma'a 6 ga watan ogusta shekara ta daya kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Hanyar agadarsa na Arlita ta yanke daga gadar Talwa. Wasu matafiya sun bayyana ra'ayoyin nasu ganin cewa sun kwashe kwanaki a tsugunne ba shige da fice. mutum 104 suka kamu a zandayar 24 a maraɗi shine sakamakon cutar kwalara a cikin wannan jihohin guda biyu na ƙasar niger ministan kiwon lahiya ya kwantar ma al'umma da hankali a kai a cikin rahoton namu na musamman za mu taɓo batun amfanin da iccen zogale ke kawo a cikin rayuwar ɗan adam masu mu barkan mu da sake saduwa ruwan sama da suka yi ta zuba kamar daga bakin ƙwarya a 'yan kwanakin nan a jihar agadarsa sun katse hanyar agadas ciro arlita daidai wajen da ratsen gadar talwa yake matahiya na nan tsugunne tun hudu ga watan augusta da gulbin na tilwa ya cuku musamman ya haɗu da wasu daga cikinsu ka kuma abin da suke cewa Motar mu tana nan tun da safe da fasinjoji mu samu wucewa ba. Muna cikin wani hali. Idan akwai abin da hukumi ya kamata su yi muna gaskiya fatan mu shine su yi saurin bude wannan gada. Daga yamai ne fito tun karfe goma muka iso nan kuma har yanzu ruwan talwa su hana mu wucewa. Ba mu san yadda za mu yi mu fita daga wannan matsala ba. Dukkan abokan tafiyar mu sun fita. Direba ɗaya ne yake cikin mota. Zai yi ƙoƙari ya fita mu kuma sai mu ratsa ruwan. Marcelo. aski ya zo gaban goshi a game da ayyukan gadar gulbin talwa in ji daraktan jihar agadas mai kula da gine-gine a halin yanzu ayyukan na kan kishi gomiya tara da takwas a cikin dare kuma za a yi bikin karɓar ayyukan ne a hukumance a ranar 31 ga watan ogis na shekara 2021 kamar yadda abubakar burema daraktan ma'aikatar ta gine-gine ya shaida ma musamman ayyukan da suka rage su ne ayyuka na saka turakai na kariya wanda za su tabbatar da kariya da kuma tsarin shige da fice ba iya bude wannan aikin da aka yi idan ba a cika ka'idojin kariya ba ayyuka sun kai kashi 97 cikin 100 yanzu haka wa'adin da aka keɓe ma wannan aikin ya kai kashi 92 cikin 100 kenan dan kwangilar yana da har zuwa 31 ga wannan wata da muke ciki domin kammala ayyukan da aka bashi. Tun lokacin da aka gyara hanyar mayayi caduwa al'amuran zirga-zirga sun samu sauƙi kuma tattalin arziki na yankin ya bunƙasa in ji daraktan ma'aikatar gunduma mai kula da zirga-zirga abdulaziz magaji a cikin firar su da isufu shaibu cikin kadirkin decentralization ne aka ce a sawa kama mutane maimakon su tashi su nuha babban gari wadda ke ci a kawon maradi su zandar neman farmi aka ce to da takardun motuna da mota aka ce to a kawo service kin kusa da su wanda ya yi bukata ya iya tuntuba service kin ta da ake bisa kan kwalta kin shine akwai ka'idodin da an kasa akwai gudu da ya kamata mutum kai ya huce ne shi ya kamata mutane su su yi hattara a yi gudu sannu sannu ko da yake an samu hanya dai gudun da a rage ta akwai inda aka sa fanunuka wanda ake ca kakka huce 50 km r haka ko kakka huce 60 km a r duka irin wannan duka fanunuka hanya ta ka'ide kenan a yi hattara a yi aiki da fanukan nan mutum 104 ne suka kamu da cutar kwalara a cikin su gomiyatar da bakwai sun warke bakwai sun rasu a zander wasu mutum 24 kuma sun kamu a maraɗi inda ɗaya ya rasu wannan shine sakamakon cutar kwalara a cikin jihohi biyu na ƙasar niger kamar yadda ministan kiwon lafiya ilyas udi mai nasara ya bayyana ya kuma kara da cewa an ɗauki ƙwararrun matakai da shawo kan al'amarin ƙare ci gaban firar tasu da muhammad mamman nous avons commencé à enregistrer des cas de cholera. Mun fara samun mutane da suka kamu da cutar kolera musamman a jihar Zandar da jihar Maradi. Al'amari ne da ke faruwa duk shekara sanadiyar rashin kiyaye tsafta. Duk shekara muna samar da duk abin da ya shafi kayayyakin ɗaukar ɗawainiyar kolera a wurare da yankuna daban-daban da ke da haɗarin afkuwar matsalar cutar kolera. A game da mutanen da suka kamu da cutar a wasu gundumomin Zandar da Maradi tuni aka ɗauki matakai ana ba su magunguna kyauta. Wata tawagar ƙasa ta isa a yankuna don kimanta abubuwan da ake bukata bayan waɗanda muka ashe tare kuma da lura da yadda ake ɗaukar ɗawainiyar cutar ana ci gaba da gudanar da shawarar rigakafin cutar covid-19 a birnin kwanne duk da ku irin ɗarɗarin da jama'a suke yi wajen yin shaushawar dalilin da yasa kenan shugaban da'irar ta kwanne ke kira ga al'umma da ta ba da kai ga yin shaushawar ta rigakafi ga dai abdu mamidu shugaban da'irar ta birnin kone a cikin firar tasu da asumana musa arzika shi dai wannan zancen corona kara kira ne zamu yi mun yi kira bisa ga kahohin radiyon nan mun kwatanta ma jama'a wannan allurar rigakafi ba ta cutar da jama'a paske mu da a shugabanni mu mun je mun yi duk shugaba in ka ga ya zo ya bada misali ke ta ya tabbatar da wannan abin ba zai cutar da al'umma shi ba ya za mu je mu ɗauko abin da zai cutar da al'umma mu mu kama samu al'umma mu in dai ba jahilcin mutane ba wani shugaba ne yau ke so ya ga al'umma shiga ta kwance ba ta lahiya shi an ce rigakafi ya yi magani mutane ba su bar libi a bata kagare mu ba tana irin illan nan da take yi turai mutane na gani ga kawai labar annoba ta mutane duba ke mutu mutuwa in ta zaka mu dai Allah ya kare mu kuma muna fata Allah ya kara kare mu ka ta kawo gare mu paske ga yanda mutanen mu suke talmare tisan suna ja da baya ga waɗannan allurai in ta to gare mu to sai Allah ya tsare ko su ma inda take muna fata Allah shi ka musu saukin ta hukumomin kasar Niger sun kuduri aniyar mayar da ruwan mazaunan Difa wanda suka gudu dalilin rikicin Boko Haram a wuraren su daban-daban. Mara Mamadu dan kungiyar farar falla ya yaba da wannan tsarin ga dai firjin da yamma wato musa mani. alhamdulillahi mutane sun koma kuma sun zamna a inda suke muna fatan dai wannan komawan ya dore kuma mutane su zamna tuni mutane da suka koma sun soma noma sirtu noman tudu sun soma suna nan gayi shi tun da lokacin damana noman tudu ake kuma a alamun da muke gani kifi mota mota suna wucewa muna zaton cewa mutane kuma sun fara kama kifi alhamdulillahi kiwo kuma yanzu dama dabbobi duka suna sama wannan ba su da matsala muke tsammani to abin da dai ke fata da gwamnati ya kula da tsaron mutane saboda a samu a daure a zamna gwamnati ta yi tanadi ta yi kokari da wuri eh, ta ba su kayan aiki na gina gidajensu tsarin da ke kawo tallafi a cikin al'amuran jagoranci da demokradiyya pagoda ya gabatar da wata ganawa a ranar 4 ga watan ogusta a Cirozirin a jihar agadas tsakanin matasa da mata. Ma'anar wannan ganawar ita ce wayar ma mahalartan kai kan nauyin da ya rataya kan wakilan jama'a uwar gidan abdullahi mustapha wadda ake kira da suna aida ta kungiyar pagoda ta yi ma aminatu ide karin haske mun zo garin ciro mun zo mu yi sensibilisation ta musamman ga mata da matasa kahin zabe mun bi garuruwa mun yi sensibilisation bisa kan mata da matasa su hita sosai su yi zabe kuma su da kansu ma kasu saya da zabe dare su da kansu ma sai su zama kandida dan su samu guri su shiga ya kamata a sa su cikin abun da ya shahi eh, prise de decision a dama da su mata da matasa bayan an yi zabe na jaha da kuma na gunduma gunduma a wasu konseye da aka ɗauka. to yanzu shine muka zo mu kwatanta ma al'umma menene matsayin waɗannan mutane da suka zaba da kansu menene musamman komin da kanta ke jira ga al'umma haka kuma menene al'umma ke jira da komin madalla a yanzu kuma wato sai mu nufi da koro inda kungiyar tsafin 'yan makarantar ta da koro na shekara ta da 1984 suka kai ma 'yan makarantar taimako kayan karatu da suka hada da kujerun zama talatin littattafai sattin na koyon darasi na lissahi da kuma tsirrai na shuka da hamsin a jimilce kudaden wannan taimakon sun kai jikka 600 na sefa Salifu Ibrahim shi ne ma'aji a kungiyar ya ma Adamu Umar karin haske. Cikin tunanin da muka yi sai muka yi diba muka gani abin da ya kamata mu kawo tallahi bisa ga wanga etablissement. Don tallahin da ya kamata mu kawo shine na farko yau mun shifka itace etablissement kin waya mai yake. To ba wannan an makasu da abun ba a kama muna a bisu daga baya tunda an ba a hake ba lalacewa za su To mun shibka itace na ɗaya ne wannan. Na biyu mun ka kawo livrori za mu kama mu tallafa ma mu da shi shine duka nivo cesium ne mun kawo liver sattin mun kawo na mathematic sannan bayan haka nan etablissement kin wanga za mu bashi tabul banga su da talatin mun ka sayi mun ce za mu ba su wanda mu samu ekol guda kalas guda a cikata. Al'amuran kiwo sun soma daidaita a jihar Zardayar idan aka kwatanta da lokacin wato faurawar damana. sai dai akwai wasu wuraren da dabbobi ba su iya isa ba domin samun ciyawa daga bisani kuma ruwan da aka yi ta tabkawa a cikin gundumar ta garagumsa sun haddasa mutuwar kananan dabbobi da dama kamar yadda abdulaziz mamman daraktan ma'aikatar kiwo ya shaida ma mustapha mamman sani uh, yanayin kiwo ya dan bamu tsoro a uh, farkon kwanaki goma na watan juli amma ganin dawowar ruwan sama wannan matsala ta daidaita kuma a wurare da dama a bangaren yankin zandar sai dai kuma an samu wani yanki da ke cikin kulawa a yanzu haka domin wannan yanki bai samu isassun ruwan sama ba daga arewacin kyalle lakosa har zuwa taheniya a nan matsayin ciyayi na bambanta yana daga tsirowa har zuwa azakara kenan har yanzu ciyawa ba ta samuwa ga dabbobi lafiyar dabbobi a dunkule tana da kyau ana ana dan samun yan cututtuka na yau da kullum da ake cin karo da su su ne kawai karin bau da wasu dukkan dabbobi da aka gano a wasu jihohi a wannan shekara an samu a kwamin din gragumsa jihar keta wasu gwamman kananan dabbobi da suka mutu bayan an samu ruwan sama a cikin watan da ya gabata madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Itaciyar zogale da turawa suke ce ma olifera na ɗaya daga cikin itacen da al'ummar ƙasar Nijar suka fi amfani da su. Sai dai mutane da dama ba su san irin sinadaran da zogalen ta kumsa ba. Fanta Shamsu ta yi hira da Haruna Almustafa ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar na masu sarrafa itacen gargajiya da ake kira da suna Banu Ture. Ga kuma ƙarin hasken da ya yi mata. Le moringa est une plante qui est très importante dans la vie des Nigériens. Zogale ita ce mai mahimmanci a cikin rayuwar 'yan Nijar wadda kusan dukkan al'ummar Nijar ke ci. To amma wasu na cin ta ba tare da sun san irin amfanin da ke ga zogale ba. Les bienfaits de ce moringa. Wa'anne ƙarin amfanu kiyarwa ke da zogale? Donc le moringa To ita zogale ganyenta kai sai ma in ce duk itaciyar kanta na da amfani. Ganyen zogale na da nau'in vitamin A fiye da kaso hudu na sinadarin sinadarin vitamin A na karoti, kaso bakwai fiye da sinadarin vitamin C na lemu, kaso hudu fiye da sinadarin calcium na madara, kaso uku fiye da sinadarin potassium na banani, kaso biyu fiye da nau'in protein na nono, kuma nau'in acid da protein a cikin ganyen na zogala suna kusa sosai ma ga nau'in da fawo ta shawarta kun ga amfaninta. Yanzu da zaran an dafa zogale to ku tabbatar da nau'in vitamin C ya fita don shi vitamin C baya juriya zai. Yaya za su yi a samu wannan sanadari idan za su yi amfani da ganyen zogale? Euh, Domin samun dukkan nau'ukan da ke cikinta, kuna iya dafa ganyen na zogale, kuma ya zan kuna da garin ganyen zogalar kusa gare ku da za ku barbaɗawa kan dafaffun ganyen, da hakan za ku amfano da dukkan sinadaran nau'in da ke gare ta. Wa'anne cututtuka zogale yake magancewa? Banda nau'in ta na vitamin da sauran sinadarai, zogale na taimakawa ga magance cututtuka da dama kamar su cutar sukari, hawan jini, estoma, cutar raguwar jini, dundumi. Bugu da ƙari zogale na da ma amfani sosai ga fatar jiki. Kun gani babban sinadari ne ga magance cututtukan fatar jiki. da ya sauka kenan a game da labarin na yau mu huta lahiya. Ya ina kwana? Yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofish. Ha ba Nafisa, aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na a buɗe suke. Na sani, duk da wannan ni kaunar kice mai tsada ko? Ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba, haba. Tsaya yaya, ina ganin ku ba kuwa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa. Ƙwarai kuwa, ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane, shi yasa ɗazu mai gadin ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba. An ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo. To ko kuwa kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi. Ya kamata ki san ciwon kanki. Kullum ina ƙara jin hankalinki. A duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkumin ki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a